Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfili Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mana hantsi. A yau ranar Juma'a sha biyu ga watan Agusta na shekarar 2022. cikin shirin za mu kawo muku rahoto na musamman kan shirin da gwamnatin najeriya ta samar na tallafawa yaran da ke cikin haɗari wato yaran da ba su zuwa makaranta sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azi ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu da farko sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya faɗa jiya alhamis cewa wani bincike na farko da kwararrun hukumar suka gudanar ya tabbatar da cewa babu wata barazana ga tsaron nukiliya biyo bayan lugudan wutar da aka yi a kusa da wata babbar tashar nukiliya a kudancin ukraine amma ya yi gargaɗin cewa lamarin yana iya canzawa a kowane lokaci darakta janar na hukumar iaea e rafael grossi ya shaida wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wani taro ta kafar bidiyo cewa tabbas za mu iya yarda cewa duk wani bala'i na nukiliya ba zai zama abin yarda ba don haka hana aukuwar shi ya zama babban burinmu ya ce don cimma hakan na roƙon ɓangarorin biyu da su ba hukumar iaea e haɗin kai tare da ba da damar yin aiki a tashar makamashin nukiliya ta zaporozhye cikin gaggawa grossi ya ce a baya bayan nan halin da ake ciki a cibiyoyin nukiliyar ukraine musamman a tashar nukiliya ta zaporozhye ya kasance yana ƙara taɓarɓarewa cikin sauri har ya kai wani mataki mai ban tsoro. Wata tawaga daga hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙoƙari tun watan Yuni ta aike da wata tawaga don duba tashar zafaroziya ita ce tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa jiya Alhamis cewa da kansa ya baiwa masu binciken gwamnatin tarayya izinin neman sammacin kotu don bincika gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a jihar Florida. dangane da binciken da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ke gudanarwa kan yadda Trump ya tafiyar da bayanan fadar White House. A cikin wata 'yan gajeriyar sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin, Galan ya sanar da cewa ma'aikatar shari'a ta bukaci wata kotun tarayya da ke Florida ta buga macin binciken da kuma takardar kadarori da aka bai wa wakilin Trump. Galan ya ce ma'aikatar ta yanke shawarar shigar da karar ne don bayyana macin ga jama'a. da kuma takardar shaidar da tsohon shugaban ya yi a bainar jama'a game da binciken yanayin da ke kewaye da shi da kuma babbar masalahar jama'a game da wannan al'amari da ke kare matakin da ma'aikatar shari'a ta yanke na binciken gidan trump galen ya ce ma'aikatar ba ta ɗaukar irin wannan mataki da wasa kalama attorney general din sun zo ne bayan da 'yan siyasar jam'iyyar republican suka yi tirda binciken da aka yi a gidan trump a ranar litinin da ta gabata a matsayin amfani da ma'aikatar shari'a don cimma manufar siyasa. Jiya Alhamis majiyoyin tsaro da likitoci sun faɗa cewa rikici tsakanin masu zanga-zangar adawa da jami'an tsaro a yankin Somaliland da ta ɓalle da ƙasar Somaliya ya yi sanadiyar mutuwar masu zanga-zanga uku tare da raunata wasu. Ɗaruruwan fusatattun magoya bayan jam'iyyun adawa na Wadani da UCID ne suka fito kan titina a manyan biranen ƙasar uku wato Hargesa, Yargabo da Burawo inda suka sanya shingaye a kan hanya kona tayoyi da kuma jifan motoci da shaguna jami'an tsaro sun ce masu zanga-zanga sun bijirewa umarnin gwamnati da ke kunshe da irin waɗannan zanga-zangar 'yan adawa zuwa hedkwatar 'yan adawa da wasu wurare da aka ba su izini masu zanga-zangar daina rera take da kuma rike da alamu na neman a gudanar da zaɓe a somaliland kamar yadda aka tsara wani allo an rubuta cewa a yi zaɓe a kan lokaci kuma ba tare da jinkiri ba rikici ya kaure yayin da jami'an tsaro suka yi ƙoƙarin tarwatsa masu zanga-zangar tare da harba harsashi kamar yadda wasu shaidu suka bayyana ranar 21 ga watan yulin da ya gabata aka bayar ma'aikata da jami'an tsaron diflomasiya na ma'aikatar harkokin wajen amurka 41 lambar yabo ta hukumar saboda jarumta a taimaka wajen kwashe mutane 124 daga kabul a watan Agustan 2021 ciki har da Amurkawa masu izinin takardun zama a Amurka da doka ta amince da dubin batar kawayensu 'yan Afghanistan. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida wa BOA cewa sun yi aiki kafada da kafada da ma'aikatar tsaro da kuma wasu manyan hukumomi tare da samar da tsarin jagoranci wanda ya taimaka tare da saukaka ayyukan ma'aikatar a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hamid Karzai tsakanin ranar 15 zuwa talatin ga watan Agustan bara. Daya daga cikin waɗanda suka karɓi lambar wanda yanzu baya tare da ma'aikatar kuma ya magana da BOA da sharaɗin a sake sunansa ya kwatar da bikin bayar da lambar yaban da kwantar da hankalin ƙungiya wanda ya taimaka wajen sanya yadda ya ji na rashin taimako a cikin mummunan yanayi da haɗari na makonni biyu na jigilar Amurka da 'yan Afghanistan ta jiragen sama yayin da Taliban ta kwace Kabul gaba ɗaya. Babbar hukumar kula da lafiyar jama'a ta ƙasa a Amurka ta sassauta ka'idojinta na cutar COVID-19 tare da jingine shawarar cewa Amurka su killace kansu idan sun yi mu'amala da mutumin da ya kamu da cutar. Hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta kuma faɗa jiya Alhamis cewa mutane ba sa buƙatar ba da tazara aƙalla ƙafa shida tsakaninsu da wasu. Canje-canjen ana yin su ne ta hanyar sanin cewa fiye da shekaru biyu da rabi tun bayan barkewar annobar. an kiyasta kashi biyar cikin 100 na amurkawa 'yan shekaru shida ko sama da haka sun samu wani mataki na rigakafi ko dai daga allurar rigakafi ko kamuwa da cutar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. kuma za mu leƙa Najeriya inda gidauniyar tallafawa ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta ce Najeriya na kan gaba a jerin ƙasashen da suka fi yawan ƙananan yaran da ba su zuwa makaranta. Zainab Babaji ta duba mana wannan lamari ga kuma rahoto na musamman da ta haɗo mana. Gidauniyar tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da ke kan gaba a cikin ƙasashen duniya da yara miliyan goma da dubu ɗari biyar ba sa makaranta. Hasashen na nuni da cewa kashi ɗaya bisa uku na yara a Najeriya ba sa zuwa makaranta. Matsalolin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya sun ƙara ta'azzara rashin sukunin samar wa yara ilimin boko. Kan haka ne gwamnatin tarayya ta fito da wani shiri wanda zai tallafa wa yaran da ke cikin haɗari mai lakabin At Risk Children Program. Jihar Nasarawa ta shiga cikin jihohi tara da suka amince shiga shirin ta hanyar tallafa wa almajirai fiye da dubu talatin da ke jihar a tsangayu fiye da dubu ɗaya da ɗari ɗaya a jihar. Hajiya Zainab Magaji ita ce jami'ar gudanarwa na shirin ilimi da harsuna biyu wato bilingual education da tallafin daular larabawa don taimakawa yara da ke tallace-tallace da gararan ba a tituna. to wannan tallafin da ya zo daga islamic development bank suka mai da shi kamar akan tsari ne ta ilimi ana ce da shi bilingual education project shi bilingual nan shine a samun harshe biyu mai karfi wanda bawan allah nan ko kuma shi ɗalibin zai iya yi zanto da shi wanda zai iya ba shi dama ya kasance a kowace ƙasa da in allah ya kai shi su yaran da muke magana da suke kan hanya suna da yawa amma namu tabaron yana kan 'yan almajiri wa'inda muka san su ba jahilai ba ce kuma ba suna aiki akan rashin sani ba ne sai dai suna neman ingantawa wato kamar za a dinga koya ma yara har suna daban-daban ta yadda za su fahimci karatun ne ko kuma me yake nufi eh, eh haka ya kamata in ko za a yi haka suna neman abubuwa mai dama kamar access inda ma za a zauna ke kin san makarantar tsangaya yawanci ana kai yara inda za a killace su a tsangaya to sai muka gan aka ba su gini mai inganta zai bunkansa sannan kuma a zaman su din suna karatu so suna yin da harshe ɗaya yanzu aka kara musu harshe ɗaya biyu ga turanci ga larabci which is the language of the Quran kinga zai taimaka musu su zama accepted all over the world kar su gama za ki ga mahaddacin qur'ani kuma zai zo yana yanka farshe yana sai da aya in yana da certificate kuma yana iya communication zai iya zauna kowane fadin kasa to wannan tallafin zai gina musu gidajen kwana da makaranta da kaya ta makaranta da kuma instructional material kayan da zai inganta karatu malaman kuma za su samu kwasa-kwasai a kamar da kika yi maganan koyarwa dole za su samu malaman da suka kwarance a larabci malaman da suka kwarance a turanci eh, sannan kuma malaman su ta tsangaya so abubuwa uku zai gudana a wannan makarantar su ba za a kare ba sai dai a kara inganta wannan karatun a yadda nake faɗa miki najeriya ta kawo wannan project jihar tara sun shiga a cikin jihar tara nasara state muna ɗaya daga cikin shi a cikin nasara state kuma mun samu makarantun nan guda uku aka killace shi kowane sanatorial zanta nasara state muna da ɗaya. Shirin na buƙatar samun haɗin kai da alarammomi da ke koyar da waɗannan almajirai. Magatakardar kungiyar cibiyar hadda ta ƙasa reshen jihar Nasarawa gwani Umar Shu'aibu Shalele ya ce suna kan nazari don fahimtar yadda shirin zai gudana. Mun yi farin ciki da shi muna kuma maraba da karɓan wannan zuwan wannan abu kuma insha Allah za mu iya ƙoƙarmu mu ga mun ba da namu gudumawan a cikin wannan tafiya insha Allah. Kana ganin kamar wannan shiri zai taimaka ma su waɗannan eh, yara almajirai tunda wani lokaci akan zargi ku malamai ko kuma ku alaramomin nan da sanya su a kan titi suna gararan ba kawai ba tare da la'akari da wayansu batutuwa na ilimi musamman a ce na zamani na waɗannan yaran ba. Tabbas wannan abu no da zai taimaka mana kuma za mu ba da haɗin kai. Matukar sharuɗi sun cika wanda ya kamata a ce mu haɗa kai tare mu tafi tare to gaskiya muna maraba da wannan tafiya kuma wannan abu mu zai taimakawa wannan abu mu zai taimaka ma zan zai hana yaran mu wannan garan ba da suke ta yi a layi Shi magwani Kabiru Dahiru da ke da tsangaya a Millionaire Quarters a garin Lafiya ya ce shi dai tsangayarsa ta amince da tsari na gudanar da karatun Alkur'ani da na zamani. Kamar ni tsangaya ta ta karɓi wannan shiri ɗari bisa ɗari. kuma muna ta yaƙi da wannan ba su gane ba muna so su ma su gane dan a zo a rungumi wannan tafiya a tsaftace tafiya nan saboda mu ma mu almajiran ba mu san baran ai ba mu so mu ga yaro akan titi yana yawon ai amma gwamnati ta ɗauki halinta na dama ta saka a ciki to kin ga za mu samu saukin wannan tsangwama da ake mana a yi laifi a ce almajiri a yi wannan a ce almajiri kaya gaggi a ce almajiri har wani ma zai je gidan rediyo yana faɗan cewa mu almajirai ba mu da tsabta ba a damu da ba kashe mana kuɗi ba kuma mu ma ƙasar mu ne nan Najeriya saboda haka mun rungumi wannan tsari na gwamnati ɗari bisa ɗari kuma wannan bai ma da haɗin kai ma muna jawo ra'ayinsa ya zo ya ba gwamnati haɗin kai don a koyar da wannan karatu boko zamani ƙur'ani Yayin da gwamnatin ke kokarin kwadaitar da almajirai su shiga shirin samun karatun zamani da na addini, shi ko gwani Usman gwani ya ce ya sauke alkur'ani kuma ya yi karatun boko har zuwa digiri na biyu. Bayan na gama kur'ani na, na wana zauna shekara kusan ashirin na darasu. Daga baya sai na ga cewa ba mi na fi dace da ni kai da gana hada abu guda biyu, saboda ba zai yi ido daya da mai ido biyu kallon su da hanginin su izo daya ba. wannan shi ne siyasa ni kadai bisa ra'ayi na kuma ba ta da wani ya maza mini ba sai ga katan koma na na kuma na adult class na kuma na yi eh, grade har na kuma na yi diploma na kuma na yi digiri ina kuma second digiri wato masters kenan wadda dabadun ba wannan dalilin sa ba da gama masters nawa kuma burin na gama na take nema admission na phd ne wannan kaga ba karamin cigaba ne ba wayansu iyaye har yanzu ba su amince da irin a hada karatun alkur'ani da na boko ba to alhamdulillah wannan abun kaman kuna taimake mu ne don ba alhairi a ce kana kokarin ka a ce kuma gwamnati ko su kungiya su ga sun ga ya kamata su taimake ka na wani abin da zai zama kai kanka ci gaba na gare ka wannan program abin alfahari na gare mu wallahi a rudin alfishet da wannan alhairi da aka zo da shi kuma muna muku fatan ku da kuka tsaya kuna kai kuna Allah saka ku da alhairi Kwamishinan ma'aikatar mata a jihar Nasarawa Hajiya Aisha Rufai Ibrahim ta ce sun gudanar da taro na masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan yadda shirin zai gudana a jihar. Mun duba mun ga cewa almajirai sun yi yawa a jihar Nasarawa. Almajiran nan kuma yawanci ma ba namu yaran ba ne zuwa suka yi. To ɗa kuma na kowa ne. a shi mai girma gwamno ya ga cewa yaran nan ba za a bar su su tashi haka ba yaro ne ya tashi bai da sana'a kuma bai yi karatu ba to nan gaba zai iya zama wani abu za su iya shiga wani hali da sauransu so da muka ga wannan shirye-shiryen da aka fara yi a federal government gwamnatin tarayya ta kirkiro da shi sai ya ce to mu ma jihar nasarawa ya kamata mu shiga mu ga cewa mun amfana wayannan yaran ko almajirai ne ko kuma wasu ne da iyayensu ba su sa su a makaranta ba wasu talauci ne wasu kuma haka ne ba su damu da makarantar ba to ya kamata a ga cewa an ja su a ga cewa sun yi karatu masu koyon sana'a kuma kamar matasan a ga cewa sun koyi sana'a sun dan samu dan ilimin karanta za su iya karanta abu za su iya kirge-kirge da sauransu To a shekaru kamar biyu da suka wuce a kusan duk faɗin Najeriya an mai da almajirai waɗansu a gurarensu. Na zo nan na yi na nemi bayanai musamman daga makarantun tsangaya ta yadda za a haɗa irin na almajirai da karatu irin na boko ta yadda za su samu ilimi na zamani da kuma na addini yaya lamarin yake zuwa yanzu. e to lamarin dai shine cewa wannan program ɗin da muke da shi da aka kirkiro ɗin in kika duba kika gani a nan da muna tare da malaman sangayen suna nan suna cikin mutanen da aka kira to za mu tattauna da su kwanakin baya ma mun bi makarantun mun duba mun gansu mun tattauna da su wannan shirye-shiryen da ake yi din mun zaɓi wasu makarantun sangaya da za su zama su ne santa na wannan shirin za a je za a koyar da su karatu za a koyar da su sana'o'i su kansu malaman a wannan shirin su ma akwai nasu fannin don malaman ma za a duba a ga sana'o'in da suke yi a dan kara musu jari ko a ba su wani abu da zai zamana cewa suna nasu sana'o'in kin ga za su sa ido akan abubuwan da yaran suke yi ba don maganar cewa mutum ne zai kawo yara karatu yaran nan za a tura su su je su yi bara tukun su kawo abu to kin ga in shi ma malamin ya samu abin yi kin ga duk wayannan abubuwan za su ragu kuma yaran ma za su zauna su yi karatu kamar adda ya kamata so shirye-shiryen na duk da yaran ne da malaman ne in ma masu talla ne za mu ɗauka su yara masu tallan su yi karatu su ma iyayensu za a tallafa musu. Kwamishinan ma'aikatar mata a jihar Nasarawa kenan Hajiya Aisha Turufa'i Ibrahim. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gai da Zainab Babaji, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A shekara ta 2018 ne Air Visual da Greenpeace suka fitar da wani rahoton da ya bayyana cewar jihar Kano daya daga cikin manyan biranen yankin arewacin Najeriya shine mafi muni wajen matsalar gurbataccen muhalli a nahiyar Afirka baki daya. ta duk da cewa rahoton bai bayyana tushen wannan yanayin ba, ko yana iya yiwuwa gano wasu matan da ke amfani da roba wajen girki yana da nasaba da wannan rahoto? har ila yau masana suna bayyana cewa raba muhalli da sharar leda da roba zai taimaka wajen inganta lafiyar muhalli kamar yadda alawiya baba musa wacce ta ce aikin waɗannan mata ka iya zama alkhairi har idan ba za su ƙona roba ko leda da suke tsinta a gidajensu ba duk da zamu iya cewa kamar su ma suna taimakawa gurin rage datti ne a cikin muhalli ta hanyar sarrafa shi ta wannan robobin ana mai da ita wani abu to amma kuma in aka duba wani bangaren zaki ga cutar wadda hakan take yi yafi alfanun abin da suke yi tunda a garin konawar su kansu suna shakar hayaki da suke jawo cututtuka da yawa sannan kuma shi kanshi muhallin kin ga bai tsira ba mun auna iskar da suke shaka da irin hayakin da yake fita duk muka ga cewa duka su ma a jiki akwai wayannan manyan sinadarai da ake kira greenhouse gases da ta ce mana ta fi shekara ashirin tana yi to ɗaya bayan ɗaya dai kusan mata biyar da muka tambaya kowanne daga cikinsu magana ta shine dalilin da yasa take yi shine talauci dan sun tabbatar min cewa da za a ba su wata sana'ar ba wannan ba za su karɓe ta hannu bibi saboda su ma ba a san ransu suke yin wannan sana'ar ba Dan wasu daga cikinsu za ki ga a cikin tambayoyin da aka musu in sun koma gida za su ce miki jikinsu yana kaikayi ko kuma irin suna samun numfashinsu yana nauyi da daddare in sun kwanta duka dai akwai matsaloli na lafiya da su a karan kansu sun san cewa suna da matsala ta numfashi kuma sun san cewa wannan hayakin da suke shaka a yayin kona wannan roba su suka jawo musu haka tunda yawancinsu za ki ga mata ne da suka rasa mazajensu suna da marayu wata ta ce tana da 'ya'ya bakwai wata 'ya'ya goma kuma duk ita ce ta yake nemo musu abin da za su ci har da waɗanda suke zuwa makaranta duka dai kuma sun ce ta wannan sana'a duk suke samu su samu ɗan abin da za su ci a rana ɗaya. Shi kuma Dr. Muhammad Abba Jime ya yi ƙarin haske ne akan irin illar da leda yake haifarwa musamman ma ga tsirrai. akwai matsala sosai hayakin robobi banda ma al'umma ma ma muhalli wato environment yana kara wasu illoli da ake tsoron zai kawo barna sosai karin bayani kuma shi leda din da muka ce yakan zanna shekara fiye da dubu bai narke ba wani nin ya narke sai ya yanke guntu-guntu yana nan dai har ila yau din da illan shi kuma ya kara bata kasa ya to duk inda kasan yake ba zai ma samun ya amfani al'umma ba alal misali za a yi noma kamar su hatsi su gyada da wasu abubuwa wannan kuma ni kaina ma zahiri na gani an saya mini itatuwan mangoro ne daga kaduna na zo na shuka su a wani wuri inda na shuka akwai wasu wurare sun tashi wasu kuma sun ki tashi shi da na ci a bincika me yasa wayannan suna mutuwa duk muna ba su ruwa da sauransu da aka tauna sai aka ga wajen dama tsohon shara ne ledodi ne ake zuba da wasu abubuwa mai narke ya narke amma ledodi kuma suna nan daram abin shi yasa kowane ice da aka shuka wurin sai ka ga ya mutu duk da ruwa da wani abubuwa da ake bashi. a nasa bangaren kuma dr dahiru hashim shugaban gidauniyar panacea foundation wanda a makon jiya aka saurari wani gutsiran tattaunawarsu da abokin aiki muhammad kwari ya ce kokari suke su ga cewar sun wayar da al'umma akan matsalolin sauyin yanayi domin yin haka ne zai taimaka wajen shawo kan matsalolin ɗumamar yanayi ba ma son mu bar kowa a baya climate change matsala ce ta duniya amma da take buƙatar local solution so wannan solution din mun faro shi daga mu matakin da muke matakin jiha so kuma muna so mu kai shi hatta ga mazaɓa a yanzu maganar da nake maka duka mun yi ƙoƙarin samar da structure a portfolio local government na kano muna da mazaɓu 484 a kano kuma an allah yadda inda ba mu da wakilci yanzu kalilan ne wannan abu ne da muke ba mu bar kowa a baya ba kawai nan ne da ya zama shine mataki mataki na farko da muka fara mu tun daga lokacin da muka fara mun fara da sashe na kididdiga a cikin wannan ƙungiya mu yauwa muna da handle na website wanda duk inda muka yi shuka muna ɗauka mu saka shi a nan kuma muna bin bishiyoyin mu ni yanzu ina iya trakin din bishiyar da na dasa a wani waje a yanzu haka wannan in mun gama za mu ɗauki din su kuma muna da ƙa'idoji na kafin a yi da shan bishiya in ana da shan bishiya da kuma bayan an yi da shan bishiya wanda duk ka'idoji ne za su inganta kamar nasara ta shi wannan abu da muke yi a yanzu haka zan so ni gaya maka cewa muna da success rate na more than 80% na abin da muka yi a baya Bashir Hussaini daga karamar hukumar Kumbutsu yana daga cikin waɗanda suka halarci taron da gidauniyar ta Panacea Foundation ta shirya. Anya ko ya fahimci bayanan da aka yi na ɗaukan matakan kare muhalli an yi bayanai masu matukar amfani dangane da mahimmancin shuka bishiya wajen maganin dumama yanayi da kuma wasu matsaloli wanda suke damun muhalli kuma babban abin da ya ja hankali na shine alkalma da aka kawo na bishiyu kamar in ka cire guda daya. sai ka shuka 67 kafin ka iya mayar da aikin da wannan guda ɗayan take wannan ya zaburar da ni kuma zan ba da gudunmawa kamar yadda ya kamata insha Allah wurin tabbatar da ba iya a shuka din ba kuma mai kokari mu ga an rage cire wanda suke akwai su bangarori ne kamar guda biyu na farko shine za mu kokarin wayar da kan mutane su rabu da amfani da shi icen a matsayin makamashi a koma wasu abubuwan misali kamar electric ko gas da sauransu bangare na biyu kuma shine idan lallai za a amfani da shi makamashin ice din ya kasance misali yayin da zaka cire guda daya bishiyar saboda kai ice to ka shuka ba guda ɗaya ba ka shuka kamar guda uku ko biyar kamar yadda gurbin wacce ka cire dai zamana bishiyun suna da yawa ko da an cire wasu wasu suna tasowa already sosai kamar lalacewa muhallin ba zai cire waccan din ba zai tasiri yawa batun da an mayar da wata Mai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan sai a biyo mu a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alhairi agai da Aisha Ma'azu don nan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya faɗa jiya Alhamis cewa wani bincike na farko da ƙwararrun hukumar suka gudanar ya tabbatar da cewa babu wata barazana ga tsaron nukiliya biyo bayan lugudan wutar da aka yi a kusa da wata babbar tashar nukiliya a kudancin Ukraine. Amma ya yi gargaɗin cewa lamarin yana iya canzawa a kowane lokaci. Darakta janar na hukumar IAEA e Rafael Grossi ya ce da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani taro ta kafar bidiyo cewa tabbas za mu iya yarda cewa duk wani bala'i na nukiliya ba zai zama abin yarda ba don haka hana aukuwar shi ya zama babban burinmu. Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa jiya Alhamis cewa da kansa ya baiwa masu binciken gwamnatin tarayya izinin neman sammacin kotu don bincika gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a jihar Florida dangane da binciken da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ke gudanarwa kan yadda Trump ya tafiyar da bayanan fadar White House. Jiya Alhamis majiyoyin tsaro da likitoci sun faɗa cewa rikici tsakanin masu zanga-zangar adawa da jami'an tsaro a yankin Somaliland da ta ɓalle da ƙasar Somaliya ya yi sanadiyar mutuwar masu zanga-zanga uku tare da raunata wasu. Ɗaruruwan fusatattun magoya bayan jam'iyyun adawa na Wadani da UCID ne suka fito kan titina akalla manyan biranen ƙasar uku wato Hargesa, Yargabo da Burawo inda suka sanya shingaye a kan hanya kona tayoyi da kuma jifan motoci da shaguna. Ranar 21 ga watan Yulin da ya gabata, aka bai ma'aikata da jami'an tsaron diflomasiya na ma'aikatar harkokin wajen Amurka 41 lambar yabo ta hukumar saboda jarumta a taimaka wajen kwashe mutane 124 daga kabul a watan agustan 2021 ciki har da amurkawa masu izinin takardun zama a amurka da doka ta amince da dubin dubatar kawayensu 'yan afghanistan masu raro a nan muka kashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin Za kuma zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe ne ta na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.